Rundunar sojojin ruwan Najeriya, wacce kundin tsarin mulkin ƙasar ya ɗora mata alakin tsare 'yanci da ɗiyaucin Najeriya ta ruwa, da dama daga cikin 'yan ƙasar ba su cika jin ɗuriyarta ba, kamar dai ta takwarorinta rundunonin mayakan ƙasa da na sama. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, da a halin yanzu yake ziyarar aiki a Najeriya. Ya tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, ko menene bambancin su da sauran rundunonin mayakan kasar? Ah, bambancin shi ne ah, rundunar sojoji ruwa ta najeriya ita ce aka ba alhaki ko kuma ce aka ba ta responsibility na kula da territorial integrity na iyakokin kasar najeriya ta ruwa ko kuma ce ta teku eh, baki ta so shi ne bambanci amma duk da haka akwai yadda muke haɗin kai kuma da su domin mu tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa wato kamar internal security kenan eh, a ƙarƙashin abin da ake cewa a to civil authority eh, muna haɗin kai da sojojin ƙasa da na sama don a tabbatar da zaman lafiya a cikin. vice admiral awal gambo ya ce duk da kasancewarsu mayakan ruwa amma duk da haka fafatawarsu ba wai ya fara kuma ya tsaya a cikin ruwa kaɗai ba muna da sojoji na musamman wanda ake kira special forces ko kuma uh, special boat service wanda suna iya aikin soja a ƙasa da ruwa da kuma sama eh, sosai eh kasan uh, suna aiki ne kamar seal na united states da kuma special boat service wato wanda matsayinsu daya da ake samu a birkin to muna da wayannan eh, sojojin na musamman da suke taimakawa especially uh, internal security mun kaga uh, gaba daya da wasu sojojin namu regular uh, personnel da kuma su wa'annan special forces muna da kusan dubu daya wanda suke cikin taimakawa sojojin ƙasa suna yaki tare da na ƙasa da na ƙasa sosai so yanzu kaman abin da ke fara a sashen musu mai dubu da arewa maso mm, gabas mm, mm, duk sojojin ku suna aiki tare da wa'annan sosai a tafkin lecture ai muke taimaka kware da gaske saboda area mu ne bangaren ruwa ne. Babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.